ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فأوصيكم ونفسي عباد الله بالتقوى كما وصانا الله بذلك في محكم تنزيله عباد الله إن كثيرا من إخواننا في هذه الأيام يتجهون إلى الحياة الزوجية يكثر عقد النكاح في هذه الأيام وهي أيام الإجازة في هذا الموسم من الشتاء فينبغي لنا أن نقف على بعض النصائح يستفيد منها الذين يدخلون في هذا الطور من حياتهم في هذه الكوكب في هذه الكوكبة اعلموا عباد الله أن الزواج شرع لحكم عديدة فمنها التناسل ومنها الاستمتاع الحلال والحصول على الراحة والمودة والسكن ومنها الكمال العقلي والعاطفي والجسماني ومنها الاستقرار في المجتمع وحصول الترابط والتناسح والتكاتف بين أجزاء المجتمع كل هذه الأمور تحصل بسبب إحياء هذه السنة المحمدية التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وإن الرجل يحصل على الأفاق بسبب الزواج وقد قال صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى فسأل العفاف وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة حقهم على الله أن يعينهم المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاء وأما وهذا يستوي فيه الرجل والمرأة فإن بالنكاح يحصل لهما العفة وتزيد, على وتزيد المرأة بأنها بأن الزواج تسهيل لها لدخول الجنة قال صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها دخلت الجنة من أي أبواب الجنة شاءت رواه الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن عوف ورواه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما ويجب أن يعلم حق ويجب أن نقف على حقوق الأطراف في هذه آه، في هذا الأرض فأما الرجل فهو القائم والقائد في الأسرة قال جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وقال صلى الله عليه وسلم لا تؤدي المرأة حق زوجها لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها رواه الإمام أحمد من حديث معاذ وأما المرأة فجعل في حقها أن تراعي ما في زوجها ما في بيت زوجها وتراعي أولاده وأنها مسؤولة عن هذه الرعاية والمرأة قد خصت بالوصايا وكثير من أهل الحديث بوبوا أبوابا من كتبهم عنونوا عليها بالوصية بالنساء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبته الأخيرة في المجمع العظيم وهو مجمع الحج في, في مجمع حج الوداع قال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بعهد الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة اليتيم والمرأة يحرج أي أشكو إليك يا رب حق هذين, هذين الصنفين من الضعفاء وهما المرأة واليتيم وقال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم أخرجه الإمام أحمد وابن خزيمة ولأجل ذلك يجب على الرجل أن يرائي هذه الوصايا من النبي صلى الله عليه وسلم وإن من أعظمها أن يفهم طبيعة المرأة حتى يستقيم له الحياة الزوجية فإنها إذا صلحت فبحسن قيامه وتدبيره وإذا فسدت فبسوء قيامه وسوء تدبيره قال صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ذلع فإن أقمتها كسرتها فداري تعيش بها أي قم بالمداراة وهي الملاطفة والرفق والسهولة في الأمر حتى تصل إلى بضيتك رواه إمام رواه الإمام ابن حبان من حديث سمرة بن جندب وبين صلى الله عليه وسلم أن كسرها طلاقها فالأمور التي تعين الزوجين على حسن القيام بحياتهم الأسرية وهي أمور كثيرة ولا يسع المجال لاستيعابها لكنها إشارات نذكرها تكون مفاتيح لأمور كثيرة إن شاء الله فمنها أن نعرف أن, هذا أن هذه المعاملة مؤاملة عبادة عبادة نسأل عنها أمام الله يوم القيامة وأنها فيها وأن فيها حق فيها حق الله كما أن فيها حق العباد فيجب على على فيجب على على من يقدم فيها أن يتفقه فيها وذلك أن الإنسان لا يجوز له أن يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه فيقف على ما له من الحقوق وما عليه لأن معرفة ذلك ضرورية لحسن القيام بهذه العبادة ومن, ومن تلك الأمور أداء الحق لصاحبه أداء الحق لصاحبه ولا يفرق فيه ولا يحتج على منعه الحق أنه منعه منع عليه حقه فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وصى الأنصار فقال أدوا الحق الذي عليكم وصلوا الله الذي لكم فهذا منهج فإذا أعطيت حقك فاحمد الله وإذا منعت حقه فلا تمنع الحق الذي الحق الذي عليك ثم الإحسان وذلك أن الله كتب الإحسان على كل شيء حتى في, حتى في الأمور التي فيها نوع من العنف وهي ذبح الدابة لأكل, للأكل من لحمها أمرنا, بال أمرنا بالإحسان وحتى في إقامة الحج الذي فيه إزهاق, الروح إزهاق الأرواح أمرنا بالإحسان فقال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلى وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته ومنها ومن الأم ومن تلكم الأمور الصبر وذلك أن الإنسان لم يعطى عطاء خيرا من الصبر ومن تلكم الأمور حسن الظن وترك الريبة قال جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الإنسان أن يطرق الرجل أهله ليلا أو يخونهم أو يلتمس عثراتهم معنى يكونهم أي أن, يق... أن يخونهم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا أو يخونهم أو يلتمس عثراتهم ومعنى يخونهم أن يقصد خيانتهم قال الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يقوى مسلمين جزء الله جل وعلا كما عند الله يمن وسيا da jin tsoronsa a cikin ayoyin da muka karanta farkon hudu ba a cikin waɗannan kwanaki jama'ar musulmi an fuskanta an fuskanci wato yawan ƙulla aure ana ta auratayya saboda kasancewar lokacin hutu ne da kuma irin yanayin an saba a lokaci irin wannan ana yawan aurace-aurace to hakika wannan mu'amala ita mu'amalar aure mu'amala ce ta addini kuma mu'amala ce wadda Allah ne ya shar'anta ta kuma duk abin da Allah ya shar'anta ya shar'anta shi da hikimomi masu yawa Allah ya sanya hikimomi masu yawa a cikin aure da suke komawa ga ɗaiɗaikun mutane su ma'auratan kuma suke komawa ya zuwa ga iyalin da suka assasa waɗansu hikimomin suke komawa ya zuwa ga al'ummar da suka ga al'ummar da suke cikinta kai waɗansu ni'imomin ma suke komawa ya zuwa ga bani adam baki ɗaya da aure ake samun kamewa shine al'afaf wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah ya bashi ya bashi kamewa domin da haka ne mutum zai tsare kansa daga tasirin gariza abinda Allah ya dasa a cikin zuci a cikin ɗabi'arsa na buƙatuwa ya zuwa ga ɗaya jinsin mace tana buƙatuwa ya zuwa ga namiji namiji yana buƙatuwa ya zuwa ga mace in al'inda Allah bai shar'anta aure ba da sai dai ya zamanto an yi ta fuskar haram ta fuskar alfasha wanda hankali baya son sa ballantana addini to Allah madaukakin sarki ta hanyar aure yake ba mu ma'aurata al'afa kuma Allah madaukaki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci mutum uku wanda Allah zai taimake su daga ciki ya ce mai neman aure mai wato wanda yake neman aure dan ya samu kamewa dan ya samu tsare kansa daga sabon Allah to wannan hikima ce da take komawa ya zuwa ga shi wanda zai yi auren sannan kuma daga cikin hikimar da take komawa gare su shine samun nutsuwa samun nutsuwar zuci samun kwanciyar hankali domin Allah maɗaukakin sarki ya sanya mutum yana da kewa daga ba abin da zai nutsar da shi ya sa masa ɗebewar kewarsa da ɗebewar hasansa irin abokiyar zama ko kuma abokin zama gare ta kamar yadda Allah ta'ala ya ce a cikin alkur'ani daga cikin ayoyin Allah ya sanya muku wato mataye daga cikin kawukanku domin ku samu nutsuwa a cikinsu kuma ya sanya soyayya da jin kai a tsakanin a cikin wannan akwai ayoyi da mutane masu yawan tunani saboda haka wannan hikima ce da take komawa ya zuwa ga ma'auratan wanda yake idan ba ta hanyar wannan auren ba wannan nutsuwar mutum ba zai same ta ba nutsuwa ce ta hankali nutsuwa ce ta ɗabi'a nutsuwa ce ta cikar hankali nutsuwa ce ta tsarkin zuci wanda Allah maɗaukakin sarki yake ba mu ma'aurata albarkar riko da wannan sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai hikima da take komawa ya zuwa ga ita kanta iyalin da aka kafa yayin da mutane za su zo su zauna tare idan ba zama ne wanda aka gina shi akan kalmar Allah ba shine aure na sunna wannan zama ba da albarka zaman daduro bashi da albarka zaman aure waɗanda yanzu wato mutane masu al'adar mutanen annabu lotu wanda Allah ya halaka su suke nema su rayar auren namiji da namiji da auren mace da mace wannan alaƙar ba ta gina ba gina iyali domin haɗuwa ce wadda take akan tsinuwar Allah haɗuwa ce wadda take akan fushin Allah don haka babu alkhairi da albarka da zai shigo ciki amma haɗuwar miji namiji da mace a bisa kalmar Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta ta haduwa ce mai albarka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana dariya ga mutum da ya tashi cikin dare yayi sallah a biyu ya ya tashi matarsa yi sallah in ba ta tashi ba yayyafa mata ruwa ita ma ta tashi ta yi sallah haka zalika macen da ta tashi ta tayi sallah a biyu ta tashi mijinta in bai tashi ba ta yayyafa masa ruwa domin shi ma ya tashi sallah wato Allah yana dariya a gare su kuma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa muna gaskata abinda Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta ubangijinsa da shi ba tare da cewar yaya yake yaya al'amarin yake ba domin ba za mu iya gano haƙiƙanin sifar Allah ba sai dai Allah shine ya shine ya kewaye ilimi da kansa amma wannan yana nuna mana yardar Allah ga waɗanda suke cikin wannan wato dangantaka irin wannan gida wanda aka gina shi a kan wato kalmar Allah daga cikin hikimar a wadda take komawa ya zuwa ga al'umma saboda ita al'umma wato iyalai ne suka kafa kuma Allah maɗaukacin sarki ya sanya da aure ake samu ƙulla dangantaka ta nasaba da dangantaka ta sukurta wato dangantaka ta surkuta za ka samu wannan dan wane ne wannan surukin wane ne wannan kanin wane ne wannan kanin matar wane ne wannan wan matar wane ne wannan kawun matar wane ne haka nan wannan alaƙar sai ta sanya haɗuwa da taimakekeniya da juna da dangantaka wadda take zai sa al'umma ta zamanto mai wato samun kwanciyar hankali da nutsuwa da taimaka ma juna da ƙarfafa juna to sannan kuma akwai hikima ta take komawa ya zuwa ga jinsin mutane baki daya in ba ta aure ba ba za a samu samun zuriya ba ita kwa ni'imar zuriya tana daga cikin ni'imomi da yake tabbatar da cewar jinsin bani adam ya ci gaba da wanzuwa a bayan ƙasa duba mu ga akwai al'umomi da dama wanda sun taso karewa saboda sun bar aure na sunna sun dauki rayuwa ta watsewa sun dauki rayuwa wadda take ta bin sha'awa kawai ba tare da koyarwar Allah da manzansa ba kamar yadda yake faruwa a dayawa daga cikin kasashe waɗanda suke da awar gaba a wajen kayan alatu da gina duniya amma saura 'yan shekaru kaɗan zai zamanto waɗannan kasashe sun ƙare jinsinsu ya ƙare ba su babu sauransu a bayan ƙasa wannan ɓarna ce to amma ta hanyar aure da Allah ya shar'anta mana za a tabbatar da wanzuwar zurriya da wanzuwar jinsi na 'yan adam to sannan daga cikin fa'ida babba da mace take samu musamman a cikin aure shine sauƙaƙewar shiga aljanna gare ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mace ta sallaci sallolinta guda biyar ta azumci watanta na Ramadan ta tsare farjinta daga wato saba ma Allah ta biyayya ga mijinta za a ce mata ki shiga aljanna daga kowace kofa ta aljanna kike so wannan hadisi ne ingantacce daga hadisin Abdurrahman bin Auf ibn Hibban ya inganta shi kuma Imam Ahmad ya rawaito shi to dole ne musan yadda musulunci ya tsara wannan rayuwa wannan rayuwa an tsara ta a bisa tsari tsari da yake da shugabanci shugabancin nan aka sanya shi akan a hannun namiji saboda dalili guda biyu saboda abinda Allah ya fifita namiji da shi akan mace shi ne Allah ya ba shi sifofin shugabanci wanda Allah bai ba mace wannan sifar ba amma Allah ya ba mace sifar tausayi wanda ya dace da tarbiyyar yaro amma jagoranci da wato amfani da hankali da rashin tasirantuwa da wato irin damuwar zuci namiji ya fi mace karfi a nan wajen dalili na farko ke dalili na biyu saboda shi ne yake ciyarwa ne yake kula da ne yake ɗaukar nauyin mace shi ne zai ciyar da ita ya tufatar da ita ya ba ta magani ya bata duk abin da take bukata ita kuma ta tsara kanta a ƙarƙashinsa. a haka Allah ya sanya wannan tsarin don haka ko da mata da suke yawan tambaya idan aka wayi gari mace ita ce tana da dukiyarta da take ciyarwa a kanta to zai zamanto cewar ke ne za ta ɗauki shugabancin a'a ai ɗaya ne ta samu ballantana kuma wannan ɗayan na ganin damanta ne ba wanda ya ce mata dan tana da dukiya ko ta fi mutanen garin nan kuɗi ya zamanto ita ce za ta ɗauki nauyin kanta mijinta shi zai ɗauki nauyinta shi ne wajibi na shari'a idan ta yi ta bashi wannan ganin damar ta ne amma Allah bai dora mata ba saboda haka waɗanda suke tozarta wato haƙƙin ciyarwa akan iyalansu da tufatar da su suna tozarta haƙƙin Allah ne ita kuma mace da take nema ta ɗauki damar shugabanci a cikin gida ta hana namiji ya koma sai dai mai ruban jaka to wannan wannan tsarin ba tsarin addini bane kuma barna yake kawowa ba zai kawo zaman lafiya a cikin gidaje ba to don haka ita mace ta kula da wannan haƙƙin musamman Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mace ba za ta cika haƙƙin ubangijinta ba har sai ta cika haƙƙin mijinta kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mace me wato wanda aka ɗora mata nauyin kula da gidan mijinta ne da 'ya'yansa, da ƴaƴansa kuma za a tambaye ta akan kiwon ta ranar alkiyama shi kuma namiji da aka tabbatar da wannan matsayi nasa sai aka yi masa wasiya ta musamman wasiya ta musamman kan kula da mata mu duba mu ga taron da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wanda bai taba yin kamarsa ba ko bai sake yin kamarsa ba shine taron hajjin bankwana wanda ya hudu barsa sananniya a cikin abubuwan da ya faɗa a cikin hudu ba yace ya ku mutane ina yi muku wasiyar ta ta rukun wasiyar wato wasiya da mata wasiya ta alhaili wato ku rike su da alhaili domin kun rike su ne wato kun rike su a matsayin matanku da alkawarin Allah kuma kun halarta jin daɗi tare da su da kalmar Allah da izinin Allah kalmar Allah ce ta ba ku wannan dama to wannan ya nuna wato nauyin mas'uliya nauyin da yake kan namiji shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma namiji ya ce masa war arrajulu ra'in fi baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi shi namiji makiyayi ne a cikin mutanen gidansa kuma za a tambaye shi akan amanar da aka bashi kamar yadda za a tambayi mace haka namiji ma za a tambaye shi to sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mu'minai da suka fi kowa cika wajen imani sune wanda suka fi kowa kyakkyawar ɗabi'a kuma wanda suka fi kowa alkhairi a cikin wannan al'umma su ne wanda suka fi kowa kyautata ma matansu ya ce kuma ni ne na fi ku alkhairi domin na fi kowa kyautata ma matana sallallahu alaihi wasallam me yake na kyautata ma matansa ba duka ba zagi bai taba dukan mace ba bai taba zaginta ba in ya shigo cikin gida yana taimaka ma iyalinsa ne akan ayyukan da suke bukata yana zama ya hira da su ya ɗa musu kai har wata tatsuniya ya masu na na aisha a hadisi mai tsawo na cikin buhari hadisin ummu zar'in da abu zar duk domin me don ya kwantar mata da hankali ya yi tsere-tsere tare da su ya yi wanka tare da su duk abin da ya san zai kwantar musu da hankali yana yi saboda haka annab sallallahu alaihi wasallam ya yi makansa shaida kuma al'umma ta yi masa shaida cewa shi ne kowa alkhairi ga iyalansa don haka idan mutum kana so ka zamanto cikin zaɓaɓɓun wannan al'umma sai kai koyi da koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ka kyautata ma iyalanta. mutane da dama sukan kyautata ma na waje saboda don cewar in sun kyautata ma na waje za a ce wani mutumin kirki ne wani mutumin Allah ne wani sai masallaci wani in yi mu'amala da shi za ka so mu'amala da shi amma in ya zo gida ba zai kyautata ba saboda ne saboda ya san mutanen gida ba wanda zai san abin da yake musu sai Allah amma na waje kuwa ko dan riya ya kyautata so da wanda ya ya isa matuƙa wajen kyautata ma iyalinsa ya fi kusa da ikhlasi domin yana yi ne dan Allah ya san ba wanda yake kallo in ba Allah ba ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana kan cewar maza su zamanto masu mudarati wato masu tausasawa masu wato a masu kyautatawa da tausasawa da bin abu da sannu-sannu wajen mu'amalarsu da mata shi ne abin da ake ce ma ki? manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ita mace an halice ta daga haƙarƙari in ka ce za ka niƙar da ita sai ka karya ta saboda haka ka yi ki, sai ka rayu tare da ita ma'ana ka bi ta da sannu-sannu da kyautatawa shi ne ki, ka ba mu mutum wani abu naka domin ka samu abin da kake so kuma ka tsira daga rashin kirkinsa da haka babu yadda za ka tsira daga karkatar mace sai ta hanyar ka kyautata mata in ka ce za ka miƙar da ita to sai ka karya ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karya ta shine ka sake ta saboda haka ka ga waɗansu suna ta auru saki to wannan ba wani abu bane illa alama ta rashin bin wato koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam wajen gagara na zama da mace daga cikin ba zai yiwu ba ya zamanto cewar an san ki daya hukunce-hukuncen wannan al'ada hukunce-hukuncen wannan rayuwa wadda rayuwa ce wadda take bukatar mutum ya san iyakokin Allah a ciki saboda rayuwa ce ta ibada ita kwa ibada dole tana bukatar sani don haka wajibi ne akan ma'aurata su je su nemi sani su je su tarbiyya tarbiyyar sanin yadda zake rayuwar aure da mace da namiji din ga baki ɗaya wajibi ne su je su yi tarbiyyar kansu akan yadda rayuwar aure take don su san haƙoƙin Allah a kansu su san yadda za su shiga cikin wannan rayuwa saboda ita rayuwa ce wadda a cikinta za ka gina ma kanka tsira ko ka gina ma kanka halaka za ka gina ma kanka tsira in ka tsaya da haƙi ka ba da hakki. za ka gina ma kanka halaka in kai cuta ka tozarta haƙƙin abokin zamanka saboda haka ya kamata a san haƙoƙin sannan a ba mu kowane mai haƙƙi haƙƙinsa a ba da haƙƙi ko da kai ba a baka naka wannan ƙa'ida ce ta musulunci da ya waje ba kowane musulmi ya kula da ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mutanen Madina ku bayar da haƙƙin da yake kanku ku roƙi Allah ya ba ku naku haƙƙi wato karkace in in abokin mu'amalarka ya hana ka haƙƙinka kai ma za ka hana shi haƙƙinsa wannan ba zai zamanto hanyar tsira wannan ba zai zamanto hanyar tsira ba wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce wannan addul haqq alladhi alaikum wa sallallahu alladhi lakum ku bayar da haƙƙin da yake kanku ku roki Allah ya baku naku haƙƙi saboda haka idan miji shine baya bada haƙƙi ita mace ta bada nata haƙƙin ta nemi haƙƙinta wajen Allah idan namiji yana ba na yana bada haƙƙin nasa mace ba ta ba ta haƙƙin shi kada ya hana mata haƙƙi ya ba ta haƙƙi ya nemi nasa haƙƙin wajen Allah neman haƙƙi wajen Allah ba wai ana nufin kenan mutum kawai ya tsaya sai ya ta ya ta jira sa zai zo daga wajen Allah ba a akwai matakai na shari'a ita ce yadda zaka samu haƙƙi amma kada ka ɗauki doka a hannunka ka ce tunda ya hana ni haƙƙin nasa to ni ma zan hana shi kai ma kace tunda taki ni ma zan ba a yin to sannan kuma ihsani ihsani Allah ya rubuta shi a cikin dukkan al'amari mu duba mu ga al'amari wanda yake na rashin tausayi amma Allah ya ce ai ihsani akai shine yayin da za a zartar da haddi akan wanda ya haddi za a kashe shi ko yayin da mutum zai yanka dabbar da zai ci naman namanta amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya rubuta ihsani akan wani. to ballantana kuma ai abinda yake kana da samun fa'ida babba Abinda yake na tausayi abinda yake na soyayya abinda yake na rahama da jin kai ta ya za ka ce ihsani ba za ka sashi a ciki ba ihsani shi ne bayan ka ba da haƙƙi ka yi ƙari ihsani ba shi ne ka ba da haƙƙi ba ihsani shi ne ka wuce iyaka wajen kyautatawa ka bayar da haƙƙin wajibi sannan ka kyautata a kan wannan sannan a kula da kyakkyawan zato kyakkyawan zato da barin zargi domin wannan shi ne asasin zaman lafiya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya hana mutum ya zo ya diramma iyalinsa tsakar dare idan ya yi tafiya kada ya shammace su ya zo cikin dare ya kasance idan zai shigo madina sallallahu Alaihi wasallam in tafiyarsa za ta zo cikin dare sai ya zango yadda zai shigo madina gari ya waye saboda dalili biyu saboda kar ya zamanto kalima ma shaidan ya san ya kinsa maka mummunan zato ga iyalin ita ma kuma ya sanya mata mummunan zato ta ce ya zo cikin dare domin ya gani ko na ha'ince shi saboda aka ta kullace shi kuma abu na biyu saboda shan shammata ka san halin da za ka zo ka sami ka ta ila ka zo ka same ta wato ba a cikin hai'a kyakkyawa ba wannan abin ya sanya maka tsana gare ta saboda haka sai aka ce kada kai haka sannan kuma aka hana ka wato zargi annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada kuma ya nemi ha'intarsu wai ya nemi sanin ha'intarsu wato ya nemi wato a jaraba su ya gani ko suna ha'intarsa kuma kada ya rinka bibiyar wato gajiyawarsu kasawarsu kuskurensu ya zamanto kirga kuskure yake rana kaza an yi min kaza rana kaza an yi min kaza wannan ba halin zamantakewa ce ta alkhairi ba haka yazo daga hadisin Jabir dan Abdullahi shi yasa musamman a wannan zamani da ake ta fitinu da dama suna faruwa ta hanyar wayoyi dinnan kaga wato mutum in zai hatta ban daki in zai shiga ya makale wayarsa a hammatarsa saboda yana gudun kan cewar za a je a dauki wayarsa haka ita ma tana cikin tafiya ta kulla wayarta a cikin jaka ta sanya mata code iri iri wanda babu yadda zake ka gano duk ba don komai ba sai don saboda rashin yadda da juna da rashin yi ma juna kyakkyawan zato na menene za ka rinka bibiyar al'aurar iyalinka na menene ke ma za ka rinka bibiyar al'aurar mijinki abinda ka gani ta hanyar bincike kuma kai aiki da shi kai ka janyo makanka kuma wannan shi ne sanadiyar kawo fitina a tsakanin rayuwa ba hanyar rayuwa ba ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargaɗe mu mu kiyaye wannan sannan abu na ƙarshe haƙuri haƙuri wannan kyauta ce da Allah yake ba ma mutum wanda babu wanda Allah ya ba shi kyauta irin wanda Allah ya ba shi kyautar haƙuri saboda haka haƙuri ana yin sa hatta wajen ibada da tsakanin mutum da Allah ballantana a rayuwar da Allah ya sanya duk da yake Allah ya sanya rahama da jin kai amma duk da haka an ce ai haƙuri saboda da aka ce an sanya rahama da jin kai ba rayuwa ce wanda wato aka aka feshe ta da fari ba sai kwanciya cikin laushi sai kullum ganin kyakkyawa a'a jarabawa tana zuwa kuma abin da zai yi wa mutum maganin ibtila'i da jarabawa shine hakuri kuma hakuri baya yawa saboda haka waɗannan wasiyoyi a riƙe su yayin da ake shiga cikin wannan mu'amala wannan sabuwar rayuwa kuma waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su ikon wannan shiga cikin wannan rayuwa Allah ya musu albarka a ciki Allah ya haɗa su a cikin alkhairi masu neman aure Allah ya sauwaƙa musu samu maza da mata Allah ya yassare musu samun aure kuma Allah ya ba su afa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah afaf yace duk wanda ya nemi afaf kamewa Allah zai ba shi kamewa Allah ka bamu. Allah madaukakin sarki ya umarce mu da yin salati ga manzon sa sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح أئمة أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في أهل الخير والصلاة اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انصر إخواننا المستضعفين من المؤمنين اللهم فرج كربتهم اللهم نفس كرباتهم اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماء إخواننا المسلمين في أنحاء الأرض شرقها وغربها يا أرحم الراحمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله